barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wani yammaci na talata yau muna sha hudu ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1447 wanda kuma yake daidai da uku ga watan uku miladiyya ta biyu. da ashirin da shida kuma kamar yadda muke cikin suratun nur za mu tashi a kan aya ta goma sha tara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رفوف رحيم الله مرعوك كنسركية إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم أذاب عليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا للي وأن سكي سوء ممونا برنا ممونا أيكي يا لؤتكم وأن سكي إيماني لهم عذاب أليم سند عذابا مرتقين في الدنيا والآخرة الدنيا للاهرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ألا شيني يسني كوبك سني بقى Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da yi wa wannan al'umma tarbiya a sakamakon abin da ya faru na ƙazafi da aka yi wa nana aisha radiyallahu ta'ala anha bangiji ya saukar da waɗannan ayoyi waɗanda suke kunshe da tarbiya ga wannan al'umma baki ɗaya Allah ya ƙwanƙwashi waɗanda suka yi wancan ƙage bayan ubangiji subhanahu wata'ala ya tona ma waɗanda suka ƙirƙiri wannan ƙarya ya tauna musu asiri sannan ya faɗi hukuncinsu sannan ya faɗi hukuncin waɗanda suka saurari maganar har su ma suka yada sannan ubangiji subhanahu wata'ala ya ci gaba da faɗar irin mummunan sakamako da yake jiran waɗanda suka yi wannan ƙaryar da ma kuma wanda za su ci gaba da irin wannan ƙaryar nan gaba kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya yi haka ne don ya tsoratar da al'umma cewa a guji irin wannan mummunan ta'ada na yada ƙarya da alfasha a cikin al'ummar musulmi Allah ce innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu lalle waɗanda suke son alfasha ta yadu a cikin waɗanda suka yi imani waɗanda suke son yaduwar alfasha alfasha dukkan wani mummunan abu wani wani mummunan aiki kamar zina ko luwaɗi ko maɗugo ko dukkan wani aiki na baɗala wanda ya kai matuƙa ga muni to duk waɗanda suke son su ga yaduwar irin wannan a cikin al'ummar muminai to su ne Allah subhanahu wata'ala yake yi wa alkawarin wannan narko na azaba mai raɗaɗi a duniya da lahira duba mu ga yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya salon wannan aya bai ce idan innal ladina yashi'una al-fahishata ba bai ce waɗanda suke yada alfasha ba sai ce waɗanda suke son yaduwar alfasha suke son alfasha ta yadu idan muka duba za mu ga ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci wannan narko na azaba mai daɗaɗi ta duniya da lahira akan waɗanda suke san faruwar abin kawai ma mutum ya je yana son ya ga cewa alfasha ta yaɗu ya je yana murna da wannan yana ƙaunar ganin haka yana sha'awar haka ta faru ko da bai aikata ba ko da ba da shi aka aikata ba a'a mujarradul mahabba ya ji kawai yana son abin ya faru Allah ce to yana da wannan azaba mai raɗaɗi a duniya da lahira to idan ya zanto wanda kawai shi sha'awar abin yake ba wai shi ne yake yin abin ba a yana ganin wato yana sha'awar da abin zai faru zai so haka Allah ya yi masa alkawarin wannan narko to ina ga wanda shi ne ya aikata yaɗa ta ɗin ina ga wanda shi ne ya yada ta cikin al'ummar mummuni idan wannan za a yi masa wannan narkon saboda kawai abin da yake zuciyarsa na sha'awar abin ina ga wanda shi yake aikata abin kuma kaga babu shakka dole azamar da za a yi masa sai ta dare wannan ina ga wanda shi yake kago abin yake kirkiro shi ba wai akwai shi ba a shi yake fito da salon don ya ga cewa abin ya yaɗu babu shakka shi kuma azabarsa sai ta ninka wannan tunda wanda kawai san abin ne a zuciyarsa amma bai aikata ba amma yana sha'awar yaga abin yana faruwa Allah ya ce to yana da azaba mai radadi dan ya nuna maka a kwakwalwarka to ina ga wanda ya aikata ina ga wanda shi ya kirkiro ma abin da kansa babu shakka azabarsa sai ta fi girma yaɗa alfasha a cikin al'ummar muminai kala-kala ce ana iya yaɗa alfasha ta hanyar ƙazafi kamar yadda ya faru ga nana aisha radiyallahu ta'ala anha a yi ma wani ƙazafi bai ji ba bai gani ba don a ɓata masa suna don a zubar masa da mutunci a ƙagi ƙaryar da bai yi ba a ƙagi laifin da bai yi ba a yaɗa musamman abin da ya shafi zina ko wani abu mai kama da wannan wani hanya ce ta yada alfasha a cikin al'ummar muminai sannan daga ciki hanyar yada alfasha yada ta ta hanyar surutu ta hanyar magana mutum ba shi ya ƙirƙiro zancen ba amma kuma ya ci gaba da yada ta duk inda ya zauna zai ɗauko magana da kawo zai sanar da wanda bai ji ba zai rubuta ta zai fito ya yi bidiyo ko wata hanya da zai yada ta wannan shi ma yana daga cikin waɗanda suke yada alfasha tun da mummunan abu ne shi kuma yake yada shi a cikin al'umma sannan hanya ta uku da ita ma za ta shiga cikin yada alfasha yada hotunan da suke da alaka da alfashan tun ba shi ya yi hoton ba ba shi ne a hoton ba ba shi ya ɗauka ba amma wasu sun ɗauka shi kuma ya ɗauki raka wato uh, ya ɗauki nauyin shi kuma ya yada ya to yana sawa a sa na facebook ko kuma na instagram ko wasu hanyoyi na zamani wanda duk yana da cikin yada alfasha da dinga yada abubuwan da suka shafi badala, abubuwan da suka shafi tsiraici abubuwan da suka shafi rashin kunya duk wanda zai shiga cikin zai shiga cikin sha'atul fahishati fil ladina amanu hakanan yana daga cikin yada alfasha wato yada kilit kilit na alfashar zan to kai kake daukan dawainiyar yada shi ba kai kai ba ba kai ne a ciki ba amma kana daga cikin waɗanda suke yada shi suke tura shi suke baza shi ko suke tallata shi to duk kana karkashin kana cikin wannan karkashin wannan aya allazina yuhibbuna an tashi alfahishatu fil ladina amanu haka nan ya da fina-finai na batsa na rashin kunya duk mutumin da ya kasance yana yin wannan to yana daga cikin waɗanda Allah subhanahu wata'ala yake ma wannan narko yake ma wannan alkawarin azaba cewa suna da azaba mai raɗaɗi a duniya da lahira saboda haka duk wata hanya da mutum zai yi amfani da ita wajen ya ga cewa abin da yake mara kyau ya yadu a cikin al'umma ko da ba shi ya ƙirƙiro abin ba ko da ba shi ya yi abin ba amma kuma ya taimaka wajen yada shi yana daga cikin waɗanda za su shiga cikin wannan aya allazina yuhibbuna an tashi alfahishatu fil ladina amanu ibnu taymiya alayhi rahmatullah yake cewa wa hadha dhammun liman yuhibbu zalika wannan suka ne Allah subhanahu wata'ala yake yi ga wanda yake son yaduwar alfasha wa zalika yakunu bil qalbi faqat wanda zai ji a zuciyarsa kawai shi yana son abin ba ma yi yayi ba ba aikatawa yayi ba amma inda wasu za su aikata zai ji daɗi to wannan ya shiga ciki haka nan wa yakunu ma'a zalika bil lisani wal jawarih wanda zai amfani da harshen sa da sauran gabobinsa wajen ya yada abin shi ma ya shiga cikin wannan aya malam ya ce wa huwa zammun liman ya takallamu bil fahisha haka nan wanda zai rika maganganun batsa shi ma ya shiga ciki kuma da zai zauna yana maganar batsa ta rashin kunya yana yada cikin mutane to shi ma ya shiga cikin wannan aya kamar yadda yake faɗa au yukhbiru biha ko kuma wasu sun yi ce zo da ba da labarin wasu ne can suka yi abin amma shi ya zo yana ba da labarin gashi gashi gashi an yi kaza an yi kaza an yi kaza mala ya ce to duk shi ma yana ƙarƙashin wannan ayar mahabbatan li wuqu'iha fil mu'minin yana ma san ya ji cewa irin waɗannan abubuwa suna ta faruwa a cikin mu'minai ma hasadan aw bughdan ko dan hasada da yake yi ma wasu ko kuma kiyayya da yake yi ma wasu za ta sa shi rika yada abubuwan da suke na alfasha da suka aikata ko yanzu yana ba da labari ko wata hanya irin wannan ba mahabbatan lil fahisha wa iradatan laha ko kuma yana son abin shi kansa kila da zai samu abin shi ma zai aiwatar duka waɗannan sun shiga ƙarƙashin inda lazina yuhibbuna an tashi alfahisha fin lazina amanu ibn al-qayyim alayhi rahmatullah kamar yadda yake cikin littafin sa badaiul fawaid yake cewa fa innal ladhina yuhibbuna an tashi al fahishatu fil ladhina an tashi al fahishatu fil ladhina amanu lahum azabun alim Allah yake cewa lalle waɗanda suke son alfasha ta yadu a cikin mu'mini suna da azaba mai radadi yace hadha idza ahabbu isha'ataha wa idza'ataha wannan azabar za ta tabbata akan su yayin da suka ji suna son abin ya faru fa kaifa idza tawallaw hum isha'ataha wa idza'ataha to ina kuma a ce su su ne da kansu suka dauki gabarin yada ta da baza a cikin mutane la nasihatan minhum ba ta hanyar nasiha ba walakin ta'atan li iblis wa niyabatan anhu suna da'a ga iblis ne ga iblis kuma suna wakiltarsa haka nan al-allamatu sa'di rahimahullahu ta'ala shi ma yake nana ta wannan zancen yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya salon ayar a haka don ya nuna mana matukar wato girman abin da yake tattare da ka kagi ƙarya ka yada ko wasu su kaga kai kuma ka ɗauka ka yada yace ce kana haza huwa alwa'idu li mujarradi mahabbati an tashi alfahisha idan ya zanto wannan shine narkon azabar da wanda kawai shi so yake ya ga abin ya faru واستحلاء ذلك Zalika yana jin daɗin faruwar بالقلب da zuciyarsa fa kaifa bima huwa a'zamu min zalika to ina ga wanda yayi fiye da haka min izharihi wa naqlihi wanda zai fito ya bayyana abin ya rika yada shi wa sawa'un kanat al-fahishatu sadiratan aw ghayra sadira kuma anan ba wai akwai wani bambanci tsakanin alfashar da ta faru da wacce ta faru ba wato da wadda bata faru ba mutum ya zo yana suranta ta yana yin abubuwa na batsa wanda ba faruwa suke ba amma yana ba da labarin kare da irin wannan da wanda kuma abin ya faru duk ɗaya ne duk ɗaya ne da abin da ya faru da abin da kuma bai faru ba wani ya zo ya shirya ƙarya ko wani ya shirya shi kuma ya ɗauki ragamar yaɗa ta to duka suna ƙarƙashin wannan wa'idi saboda haka ga abin yana da haɗari matuƙa da gaske don haka dukkan wani mazhar dukkan wani abu da yake faruwa a cikin al'umma na yada badala na yada rashin kunya na yada tsiraici na yada maganganun batsa da hotunan batsa a cikin al'umma to dai yana shiga cikin wannan karkashin ayar innal ladina yuhibbuna an tashi alfahishatu fil ladina amanu ko da ba su da aikin yi sai zuwa wato shafuka na sada zumunta na zamani suna yin maganganu na batsa suna yaɗawa, to waɗannan suna cikin wannan narko da ubangiji ya faɗa lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah suna da azaba mai radadi a duniya da lahira akwai waɗanda ba su da aikin yi sai shiga ta tsiraici shiga ta rashin kunya musamman mata su su yi shiga ta rashin kunya ta tsiraici su suna sawa a cikin kafofin zamani na sada zumunta social media to su ma suna shiga karkashin wannan idan lazina yuhibbuna an tashi alfahishatu fil lazina amanu suna shiga cikin karkashin waɗanda suke san alfasha ta yaɗo a cikin waɗanda suka yi imani duk wani abu da ya faru wanda yake a ɓoye ya faru ba a bayyana ya faru ba to baya halatta dan kai ka samu labarin ya faru ka zo kana fatsawa kana cewa ai an samu labarin abu kaza kaza kaza na alfasha kana ba da wanda in kai haka yi haram ka aikata haram ka shiga karkashin wannan narko da Allah subhanahu ta'ala ya faɗa idan wani abu ya faru ga wani ya yi wani laifi ko ya aikata wata alfasha to ka bar abin a sirrance ba daidai ba ne ka zo kana kwaza shi kana yada shi wasu ma har su je su ɗauko hotunan abin zo suna sawa wai su nuna wa duniya ga abin da ya faru to duk wanda yayi wannan to yana ƙarƙashin wannan narko da Allah subhanahu wataala ya faɗa kuma Allah subhanahu wataala ya yana sitirta bawansa yana sitirta bawansa to kai yayin da ka zo kana bayyana wannan abin da wani ya yi, babu shakka kamar kana ja ne da ubangiji subhanahu wataala kana cewa kai bari kai abin da ubangiji subhanahu wataala baya so ubangiji yakan sitirta bawansa in ya yi laifi dan ainihin ya ya tuba ya koma ga Allah kai kuma ka zo ka ɗauka kana bayyanawa Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ya abd la yasturu abdun abdan fi duniya illa tara Allah yawm al-qiyamah kamar yadda ke cikin sahih muslim ci babu wani bawa zai sitirta dan uwansa ya rufa masa asiri a nan duniya face shi kuma rana gobe kiyama Allah ya rufa asirinsa kaga aka ci kenan wanda ya rufa wa dan uwansa asiri a nan duniya shi kuma Allah ba zai rufa nashi asirin a ranar gobe kiyama ba zai zo ranar yau mutum da sara'ir wanda ake banka da asirai Allah zai tona asirinsa ya fito da abubuwansa na na abun kunya duk duniya ta sani saboda haka ba a san yada irin wannan Allah ce duk wanda suka yi wannan lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah to yanzu an maida abin kwalliya an maida abin ma wasu sun maida shi neman kuɗi wani ya fito a social media ya buɗe shafi kawai ba abin da yake yi sai aikin sai maganganun batsa yana ganin ana bibiyarsa a haka ana yana da followers yana da masu masa liking wasu waye waye shi kuma yana samun kuɗi ta haka bai san cewa tilin azaba yake shirya wa kansa ba mummunar azaba yake jefa kansa a cikinta ba mai da wannan ita ce sana'arsa fitowa ka yi maganganun batsa ko ka yi aikin batsa ko da shi da wata ko matarsa ko ba matarsa ba da babu bambanci da wanda zai yi da matarsa ta aure da wanda zai yi da wata matar in dai abin da zai yi wani abu ne na rashin kunya babu shakka ya shiga cikin waɗanda suke isha'atul ta fil ladina amanu saboda yayin da zai yi wannan yana nuna ba wasu ne yana koya ba wasu ne saboda haka kowa ma zai gani yayi sha'awa shi ma yazo yayi duk wanda zai yi wannan shi ma yana karkashin wannan narko da Allah ya faɗa lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah matukar mutum bai tuba ba ya daina abin da yake yi mummuna to yana da azaba mai tsanani a duniya da lahira wannan azaba mai tsanani da Allah subhanahu wata'ala ya ambata daga ciki akwai haddi ga wanda ya yi ma wani kazafi ana yi masa haddi kamar yadda ya gabata a ayar haddi da muka karanta cewa samani na jalda Allah ce ku yi musu bulala tamanin saboda wannan azaba ce ta duniya da za a yi masa azaban lahira ita kuma ko dai ya kasance ga wanda bai tuba ba bayan an yi masa haddi haddin bai sa ya daina abin da yake yi ba ya ci gaba to zai je ya samu kuma azabar lahira tana jiran ko kuma ya zan kasance ga wanda haddin kawai aka yi masa amma bai ɗauki abin da ya yi laifi ba ne yana ga kamar kawai an shiga haƙƙinsa an shiga ‘yancinsa saboda haka shi wani abu da aka yi masa bai masa daidai ba bai masa daɗi ba to wannan shi ma wannan haddin da aka yi masa zai je iske azaba mai radi a lahira saboda bai gamsar da shi ba ko kuma munafiki wanda shi daman addinin musulunci kawai a baki yake bai ratsa zuciyarsa ba saboda haka yana yin abin da yake yi ne ma don ya cutar da muminai to shi ma wannan yana da azaba mai raɗaɗi a duniya yana da azaba mai raɗaɗi a lahira daga ciki akwai waɗanda suka yi wa na aisha radiyallahu ta'ala an irin wannan suna da azaba mai raɗaɗi a lahira tana jiransu to wannan shine takhrijin da malamai suka yi ma wannan ayar saboda hadisin ubada Musamman, samit wanda ya tabbata a cikin sahihaini annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa man asaba min zalika shay'an fa uqiba fa bihi fa huwa kafara nabi ce duk wanda yayi wani abu na haddi a nan duniya akai masa uquba wato aka yi masa haddi to wannan kafara ce gare shi to ta yaya kuma a nan Allah zai ce lahum azabun alimun fi dunya kuma ya ce wal akhirah yaya annabi ya ce kafara ce nan kuma an ce suna da azaba a lahira to shine malamai suka ce ko dai ana nufin wanda an yi masa haddin amma bai gamsu ba ko kuma an yi masa haddin amma bai tuba ba ya ci gaba da abin da yake ko kuma ana nufin munafiki wanda shi da ban musuluncin baya baya zuciyarsa iya bakin sai ya tsaya to wannan ko an masa haddi a duniya ba zai hana ubangiji subhanahu wataala ya masa azaba a lahira ba saboda ka wannan haddin ba zai kankare masa azabarsa ta lahira ba wannan ayat tana nuna mana cewa shi laifi babba ko da baka yi shi ba amma ka kuduri aniyar za ka yi ka sa a ranka cewa lalle kana son ka yi wannan laifin dama kake jira ta samu to ko baka yi ba kana da laifi ko baka yi ba Allah sai ya rubuta maka laifin kayi kuma za a kama ka da laifin kayi matukar dai ka samu azama a cikin zuciyarka cewa laifin kana son kai amma dama ce watakila har yanzu ba ta samu ba to wanda ba za ta hana ubangiji ya kama ka da wannan ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin abubakar zala yake ta idan takal muslimani bi sayfaihi ma fal qatil wal maqtul idan musulmi biyu suka haɗu da takubban su suna fada da juna kowa ya zare wa dan kan sakari ɗaya ya kashe ɗaya manzo Allah sallallahu kisan da wanda a kisan za su tafuta sabai suka ce hada فما بال المقتول يا رسول الله من zai tafuta ba za mu yi mamaki ba to amma me manazil wannan yana mafi munin masauki a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sai kuma na hudunsu wanda Allah bai bashi ilimi ba shi dukiya ba bai san Allah ba kuma ga cikin talauci fitik amma yana burin ina ma ina ma shi ma ya samu dukiya irin ta wancan jahilin mai dukiyar da yake fata ka a cikin dukiyarsa yake kashe ta inda bai dace ba yana fatan ina ma shi ma ya samu irin wannan dukiyar shi ma ya fantama yadda wancan yake fantamawa da sallallahu alaihi wasallam ya ce فهو وليته فهما في الوزر سواء ci البركة دية shima in tana da albarka, kuma da shi da wancan duk zasu daidaita a sabo saboda ka wata niyyar idan ta kasance mai kyau ce to za ga cewa mutum ya samu ladanta haka nan idan ta kasance mara kyau ce to haka nan mutum zai samu alhakin wannan niyyar mara kyau shine nan Allah subhanahu Ta'ala. ya yi hukunci akan waɗanda so suke yi a zuciyarsu amma ba su aikata ba dalladina yuhibbuna an tashi alfahisha ba su aikata ba amma Allah subhanahu wataala ya ce zai musu azaba mai daɗaɗi to ina kai da kake aikatawa kai ko me kake ganin ubangiji ba zai maka ba na azabarsa idan har bai san abun da bai aikata ba Allah ya faɗi haka a kansa to kaga wanda ya aikata min babu aula min aula wa ahra shi ya fi cancanta ma a yi wannan azaba mai rabi a duniya da lahira kamar inda Allah subhanahu wata'ala ya yi maganar wato garin maka mai alfarma ya ce wa mani yurid fiye bi ilhadin bi zulmin da zuto min azabin alim wanda duk ya yi nufin fandara a cikin garin maka ya yi nufin ya yi wato ya zama ya yi nufin hakan ko da bai aikata ba Allah ya ce yana da azaba mai raɗaɗi kaga niyyar mutum ya yi niyyar zai yi laifi a cikin garin maka ko bai aikata ba to Allah ce yana da azaba mai raɗaɗi to ina ga wanda ya aikata akwai wanda za su je da niyyar za su yi wani aikin laifi amma su je su duba su gaba mu damar aje zai zai wa mutane yankan aljihu zai yi sani amma je bai samu sa'a ba bai iya samun yi wa kowa yankan aljihu ba to wani yana da yana da tunda ya je da wannan niyyar ko da kuwa abin nashi bai samu ba saboda haka wannan ayar tana tabbatar da wannan sannan wannan ayar har ila yau tana nuni ga waɗanda suke shigowa cikin al'ummar musulmi da sunan kira zuwa ga 'yancin mata zuwa a 'yanta mata a 'yanta su daga mai a 'yanta su daga zaman gidan miji a 'yanta su daga biyayya ga mazajensu a 'yanta su daga hijabi da suke sawa a yanta su daga dukkan wasu kyawawan ɗabi'u da musulunci ya koyar da su babu shakka waɗannan suna cikin allazina yuhibbuna an tashi alfahishatu fil ladina a shigo cikin al'ummar musulmi da sunan taimakon mata da ƙananan yara amma ba komai suke so su assasa ba wani abu suke so su dasa a cikin zukatan matan musulmi ba illa su hana su zaman aure su hana su biyayya ga iyayensu su hana su biyayya ga mazajensu da hana su biyayya ga duk wani babba da zai hana su ko ya sa su ko ya hana su abu shakka waɗannan suna ƙarƙashin wannan ayar da Allah subhanahu wata'ala yake yake cewa innal ladina yuhibbuna an tashi al-fahisha saboda zaka ga yawancin ajanda da suke zuwa da ita shine ya za a raba mata daga zaman aure a rabo su daga gidajen su a musu kungiyoyi saboda ka kullun ana kiran ta bitin kullum za su tafi gari kaza za su tafi gari kaza suna da tattaunawa suna da mitin suna da wani abu da za su tsara za su shirya da za su yi kaza za su yi kaza saboda haka ta riga ta fantsare wa mijinta ba ta ji maganarsa ba ba ta bi umarninsa ba ba ta nemi izininsa ba wannan duk suna cikin wannan ayar za ga cewa wani lokaci ana yaudararsu da jari ku zuwa a ba ku jari ku yi sana'a ku tsaya da ƙafafuwan, ku daina dogara da mazajenku. ka ce za ki zauna sai mijinki ya baki ga wannan ne za ki ta ganin wulakanci amma kika tsaya da kafafuwanki ga zama ke ma yanzu kina cin gashin kanki ke da damar ki abinda kike so da kayanki da kuɗinki da dukiyar ki ba mai hana ki shi shikenan kin samu yancin wanda mun sani cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya dasa harsashin zamantakewa ta aure akan wasu abubuwa guda biyu wanda su ne tubalin harsashin da suke rike da dukkan wani gidan aure na musulunci za a samu kyakkyawar tarbiyya a gidan su ne kawama ta namiji namiji ya zanto shi ne shugaba shugabancin nan nashi kuma ya same shi ne saboda fifikon da Allah ya ba ɗa namiji a kan kyamace ta fuskar hankali da tunani da hangen nesa da juriya ce walaisa zakaru kal'unta lace namiji ba daidai yake da mace ba namiji ba daidai ce da mace ba wani rijali alaihin na daraja haka Allah yake cewa haka Allah da ya halittar ya fifita namiji akan mace sannan kuma ya dora masa alhakin da ciyar ya ciyar da mace idan matarsa ce ciyar da ita idan babarsa ce ciyar da ita idan kanwarsa ce ciyar da ita in yarwarsa ce ciyar da ita ita mace duk inda za ta ki ciyar da ita za a yi tana gidan mahaifinta mahaifinta ya ɗau nauyinta idan mahaifinta ba ya da rai yayanta ko kaninta ya fita ya nemo ya kula da ita idan ta yi aure mijinta ya kula da ita idan ta haihu ‘ya'yanta su kula da ita sauraka ita a kowane yanayi so ake a ba ta kariya a ba ta kulawa wannan shine tsarin da Allah ya mata shine abin da yasa Allah subhanahu wataala ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim Allah ya faɗi dalilin da ya sa namiji yake sama da mace ya zanto shi ne zai jagoranci gida faddala Allah ba'dahum ala ba Allah ya fifita sashin su akan sashi Allah ya fifita namiji da hangen nesa fiye da mace fiye da jinsin mace Allah ya fifita jinsin namiji da hangen nesa fiye da jinsin mace ana iya samun wata mace ta zanto mai hangen nesa sama da wasu mazan amma in aka kalli jinsin a dunkule gaba daya to waɗanda suke da hangen nesa sosai a cikin maza aka fi samun su ba a cikin mata ba amma aka iya samun ɗaiɗaiku a cikin mata da za su zo su fi wasu ɗaiɗaiku a cikin maza saboda ka jinsin gaba ɗaya Allah ya fifita kamar yadda ƙarfin jiki jinsin ɗa namiji ya fi ƙarfin jiki da garin jiki a kan ƴa mace wannan baya hana a samu wata mace da zanto tana da ƙarfi tana da kwanji fiye da wasu ɗaiɗaikun mazan wanda duk za a iya samu amma dai in aka kalli jinsin gaba daya to an fi samun karfafa a cikin maza kafin a samu karfafa a cikin mata Allah ya yi wannan sauraka abubuwa da yawa ubangiji subhanahu wataala ya yi wa ɗa namiji saboda wannan aikin da zai ɗora masa na tsayawa ya bawa mace kariya sai ne bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd sai ce wa an anfaqu min amwali da kuma abinda suka ciyar na dukiyarsu abinda za su kashe da dukiyarsu kaga a rabon gado aka ce da zakari mislu hazzil unsayayn a ba wa ɗa namiji kaso biyu a ba wa mace ɗaya a nan in ka kula gata aka yi wa ita macen saboda shi namijin abin da za a ba shi ƙarshe a kanta zai kashe a kanta zai kashe a kan ya mace zai kashe shi wanda ita kuma nata yana nan a ajiye ko da tana da shi saboda haka idan rabon gado aka yi uba ya rasu ya bar 'ya'ya maza da mata abinda duk aka ba wa mazan ƙarshe za su su kashe wa matan za su nemo musu abinci za su nemo musu sutura komai za su yi musu da lafiyar su da komai su za su ɗauka ita nata wannan kasan yana nan zai kashe nashi kaso bin ya ma je ya nemo wani kasan bayan wani kasan nata yana nan aje sai ta ga dama ta kashe in ta tashi aure kawo mata za a yi zaura ka za a biya ta sadaki in ta koma wajen mijinta shi kuma shi zai ɗauɗa waidaita sau da aka wannan kasar na tafi in ta ga dama sai ta mutu ma yana nan ba taɓa shi ba yayin da namiji bai isa ba da an ba shi karya wannan wannan ginshikin a ce ke ma ki tashi ki tsaya da ƙafarki, ba dai wannan ne yake tutiya da shi ba yana miki to ba kya buƙatar sa to daga lokacin da ta ga ta fara samun kuɗi to ta daina biyo mijinta biyayya za ka ce duk wani abin da za ka yi min zan iya wa kaina fiye da haka ba na bukatar naka da haka wannan kawama din da Allah ya ce namiji yana da ita an karya wannan fila din guda wanda ita ce take rike da ita to Allah shi ba haka ya tsara abin ba yadda ya tsara abin ya raba aiki kowa ya ba shi aiki daidai da shi ya ba wa namiji aikin da yake daidai da shi ya fita waje ya je ya nemo ya fafutuka wani abu ya tashi shi ne zai wuce gaba in wani yaƙi ne ma in taro su shi zai je ya tari abokan gaba ko da zai rasa ranta ita mace kawai kariya za a bata ta kuma aka ce ta zauna a gida ta kula da tarbiyyar 'ya'ya ta kula da sakinar ɗanen mijinta a ce wa karna fi biyu tukunna wannan alƙarar ɗin Allah ya yi haka ne da hikima waɗannan duk za su shigo da wannan irin ajandodi suna da cikin waɗanda Allah yake cewa idan lazina yuhibbuna an tashi alfahishatu fil lazina amanu ibnu ashur alaihi rahmatullah a ƙarƙashin wannan aya ya yi magana akan yadda momini momini ba zai so a yada wani abu nashi na abin kunya da yi ba mutum da zai so a yada abin kunya da yi ba to duk kuma abin da ba za ka so a yi maka ba to ka kai mauli duk abin da za ka so na alkhairi ka so wa dan uwanka duk abin da za ka ƙi na sharri ga kanka ka ƙi wa dan uwanka wannan shi ne muktadar iman an yi hibba li akhihi ma yuhibba li nafsi min alkhair ka so wa dan uwanka alheri da kake so wa kanka haka nan ka kiwa dan uwanka sharrin da kake kiwa kanka to kamar yadda ba za ka so a ce wani abu ya faru da kai na abun kunya wasu sun je suna yama ɗiɗinka suna yada ka ba to kai ma kada wani ya faɗa cikin irin wannan ka je kana yada shi shi yasa muke jan hankalin kafofin watsa labarai da 'yan jaridar mu musulmi su guji ɗauko labarai marasa kyau da wasu suka fada a cikinsa na aikata wani abu da baɗala na laifi suna yada a cikin al'umma wannan ba gwaninta ba ce wannan ba ƙwarewa ba ce wannan ba taimakon al'umma kuke ba wannan ba gina al'umma kuke ba rusa ta kuke yayin da za ka ɗauki labari mara kyau kana yada shi an kama da yana kaza yana kaza yana kaza ka rika sifanta irin abin da ma yake yi kana ba wa mutane labarin wata alfasha da ta faru ba wai al'umma ba ta san cewa wannan abin alfasha ba ne ta sani ba wani ilimi da za ka ba ta sabo illa iyaka kawai dai kana san labarin alfasha ɗin ya ta yawo a cikin mutane an samu wani yana ɓata ƙananan yara ka zo kana faɗar irin ma abin da yake musu wasu saboda kaiwa matuƙa ga yada sharri da alfasha har zuwa suke yi su samu waɗanda aka yi abin da su suka hira da su ya yake muku me yake ce muku ya yake muku ya yake muku su kuma suna faɗa ana naɗa ana yada wa al'umma wannan ruguza al'umma kake yi ruguza al'umma kake yi so kake alfasha ta yadu a cikin al'umma wani abin na laifi da yake faruwa wasu kwata-kwata ma ba sa tunaninsa ba sa tunaninsa a su amma yayin da kake yada su to sai a iya samu wani mai gurbatacciyar zuciya shi ma ya tunanin bari aikata watakila wani ko da ya yi tunanin abin a tsammaninsa cewa wannan abin ba zai yiwu ba ko da ya yi tunanin laifin a zuciyarsa amma zai ga cewa kai ai zai wahala a yi wannan abu sai kai ka zo ka ɗauko labarin faruwar abin kake badawa ka kama anan kana ba shi amsa cewa a'a zai yiwu gawa da gawa da yayi saboda ka ka daina tarewa kana ga kamar ba ba zai yiwu ba kai ma za ka iya yi wannan ba daidai ba ne wannan rusa al'umma ne ba gina al'umma ba ne kuma wannan lalata tarbiyya ne saboda shi labarin labarin laifuka irin waɗannan miyagun laifuffuka yayin da suka yi yawa suna shiga kunnuwa shi kenan zuciya za ta daina jin girmansu za a daina jin cewa wasu abubuwa ne masu girma saboda sun faru can sun faru can sun faru can saboda ka zai nuna cewa ashe akwai daman maki ta ayi abin yayin da babu labarin faruwar abin nan da can nan da can ba a yadawa kowa yana taitayin a ce yayi kada a zo wani abu ya biyo baya mara kyau a kansa amma in ya ji cewa abin ya zama ruwan dare to shi ka bashi shi ƙarfin gwiwa kan cewa ai ashe abin nan ba ni kaɗai ba ne ba akwai wasu wanda su ma suna yi bara ni ma in saboda ka ka cire haibar wannan fahishar wato fa'ishar daga zuciyarsa ka sa yana jin sauƙin yiwuwarta tun daga shi nan an gwada ta yiwu mutum ne zai shahara da barna shiga gidajen mutane yana sata yana faɗi yana waye yana waye in an kama shi zai arka tambayar sa yana bayanin hanyoyin da yake bi yana yi me ake yi a nan shi ne ana bawa wasu sirrin yadda ake yin laifin idan ba ku san hanyar da ake bi a yi laifin ba to ga shi ga yadda ga yadda ga yadda wannan yake yi wani sai ce to shi ma bara ya gwada shi wancan da aka kama shi bai bai kware a kan abin ba ko rashin sa'a ne ko tsotsayi ne ko asara ni ba lalle ne a kama ne saboda ka an koyar da shi irin wannan duka abu ne wanda yana rusa al'umma ba gina ta yake ba a guji ɗauko barurruka marasa kyau ana yaɗawa akwai abubuwan da suke an kama masu laifin an kai su kotu alƙali yana shari'a amma a rika ɗauko abubuwan da suka yi kullum a gidan rediyo sai an zo an gwaza an kwaza wannan labarin ga wani da wani matarsa ta kai shi kara akan kaza akan kaza akan kaza saboda ka alƙali yana musu shari'a wani wasu saboda kaiwa matuƙa wajen isha'atul fahisha har suna suke faɗa wani anguwa kaza da suna kaza wace da matarsa wance ne a nan ka cutar da su ka cutar da duk wani wanda yake da alaƙa da su kuma shi da hakan za ta faru da iyayensa ko ga shi ga kansa ba zai so a yada ba da a ce mahaifinsa da mahaifiyarsa da suke fada yi mari ɗaya suka je kotu ba zai zo gidan rediyo yana fada ba sai ya samu wani labari babarsa da babarsa suna fada ba zai fada ba kuma inda zai ji wani yana fada ba zai so ba in akwai yadda zai ɗauki mataki zai ɗauka amma shi tun da ba shi ya shafa ba ba zai faɗa yayin da ka zo kana faɗar abin da yake faruwa a gidajen wasu ka manta cewa ila suna da 'ya'ya amma ba su da 'ya'ya suna da 'yan uwa ila suna da iyaye ila suna da 'ya'ya ila suna jikoki ba to duk wannan abin ya shafe su ta cutar da su saraka duk wannan yana daga cikin isha'atul fahisha isha'at al-fahishatu fil ladina amanu ba a san zuwa zuwa kafofin watsa labarai ana faɗar maganganu na batsa ko ana sifanta wani aiki na batsa ko ana sifanta wani abu da laifi za ga wasu daga cikin ma'aikata aziz su gayyato wani ce maka kwararre ne akan harkar yaƙi da miyagun ƙwayoyi a zuwa kawo shi gidan rediyo ana hira da shi ya rika tambaye shi ɗaya bayan ɗaya kamar da bai da mai yaran da suke sha sai ya shiga bayani suna shan kaza ana haɗa kaza da kaza suna sha ya rika shi faɗo sunayen wasu ƙwayoyi a nan da yake yana tallata waɗannan ƙwayoyi da waɗanda ba su san su ba har ma da wasu hanyoyi na in ba ka da kuɗin da zaka sai wata ƙwaya ma akwai wasu abubuwa da zaka iya samun su a available in aka haɗa kaza da kaza zai ba da wannan abin idan wannan bai zama isha'atul fa'ishatu fil ladina amanu to me zai zama kaga wannan daga ranar inda a ce shugaban sa ya san aikin da yake daga ranar kurasa za a daga aiki ya ya kitsa irin wannan a gidan rediyo ko a kawo jami'in tsaro a faɗi yadda masu laifi suke yin laifi ya dinga sifanta hanyoyin da suke bi su yi laifi wasu suna yin kaza wasu suna samun kaza su haɗa da kaza su haɗa da sai su yi kaza wani jami'in tsaron ya kamata a kore shi in ba ɗaure shi ba ma saboda mai saboda yana ba wa wasu ilimin yadda ake yin laifi abin mamaki za a ga wani lokaci har in an kama wasu yara wanda suke harkar ta'addanci sai a ba su bindiga a ake yara za ka kunce ta ya za ka haɗa ta ita yaɗawa saboda ka wani ɗaukan wannan bidiyon shi kenan ya koya a ɓagwas shi kuma kamar so sai ka sai ka rasa hikimar haka shikenan in aka yi haka shikenan shine zai nuna cewa yaron mai laifi ne a nan za a yi masa hukunci ko kuma ba wata ba wani hikima ka same shi da laifi ka same shi da laifi ka kai shi inda za a yi masa bincike a yi masa hukuncin da ya dace da shi amma ka zo ka sa ana nuna yadda yadda ake hada abun ma yadda za a hada yadda za a kwance yadda za a harba yadda za a goge yadda za a gyara yadda za a yi waye za a yi waye za a yi waye kuma kana jami'in tsaro ina tsaro yake a nan saboda ka duk wani mummunan abu ba a san yaɗa shi yaɗa shi buɗe ƙofa ce ta ka koya ma wasu ta ka tuna ma wasu an cewa ba ku ci ba ka duka ya ce kun tuna ma saboda ka tuna ma wasu wasu ba sa tunanin abin yayin da ka zo kana ba da labarin su shi kenan ka tuno musu amma da za a daina yada abin shi kenan zai tafi da kwakwalwa duk wani laifi da za ka ga an ana yin sa yana farawa ne daga khatira daga khatira ya zama fikira har ya kai ga zama aiki sai abin ya zo ma a zuciya tukuna za ka fara tunanin ya za ka yi su amma in kwata-kwata ma bai zo ma a rai ba Ba baya kwakwalwarka ba a tunanin ka aikata abin to yawan yaɗa wannan alfashi a cikin al'umma yana kara wa mutane كدانا يتوانا الفاشا هنا يتكي مقال الدائم العلامة ابن عشور يكي فلا أشمونا آية يكي تيا ولشيوع أخبار الفواحش بين المؤمنين بالصدق أو بالكذب نفس نت أخلاقية ماذا يتي يا أور لا باري جميع أيوكا أتكن كانوا مؤمنين abubuwan na gaskiya ne ko ba na yace akwai barna ta fuskar kyawawan ɗabi'u akwai barna ta fuskar ɗabi'u fa inna mimma yaz'u an-nas 'an al-mafasid tahayyubahum tahayyubuhum wuqu'aha abinda yake hana mutane fadawa cikin wasu abubuwa na laifi suna jin girman fadawa cikin sa suna ganin abu ne babba ba za su iya yi ba yayi musu girma wa karahatuhum su'a sum'atiha suna ganin idan suka aikata sunan su zai ɓaci sunan zai ɓaci mutunci zai zube saboda haka sai fita ta ƙoƙarin kame kansu kansu aikata abin wa zalika mimma yasrifu tafkirahum an tadhakkuriha wannan shi zai sa ma su daina tunanin abu saboda gudun kare ɓata musu suna saboda suna jin girman yiwuwar abu bal hal ikdama alaiha ruwaidan ruwaidan hatta tunsa watammahi suwaruha min an-nufus a hankali a hankali idan ba ambatan wannan munan aikin shine zai tafi daga kwale kwakwalwa ba za su yi tunanin sa ba fa'idan idan tashara bain al-ummati al-hadith bi wuqu'i shay'in min amma yayin da labarin faruwar wasu abubuwa miyagu na badala na alfasha zai yi watsu a cikin mutane zanto ana ta labarin duk inda kamun kafofin watsa labarai suna ba da labarin wasu abubuwa da fasha ka fitar social media abin da za ka yi ta gani kenan ya ce ta zakara halka watsiro daga nan zukata za su fara tuna abin wa khaffa waqo khabariha ala al-asma dan mutum ya ji abin ya faru ba zai ji komai ba ce a ai wannan an saba an saba baka ji ba baka ji a kwanaki ba ma ba kwanaki sau ne sai da jin girman abin kuma a zuciya فدب بذلك إلى النفوس التهاون في وقوعها daga lokacin kuma sai mutane su dinga daukan faruwa abin ma ba komai bane ba za su ji nauyin abin ba saboda ai jiya ma an ba da labari shekaran jiya ma an bayar wata biyu da suka wuce an bayar kwana uku da suka wuce sati daya cikin na mutane ma sai su dauka abin ma ba wani abu bane na a zo a gani yace falatal talbasu nufusul khabitha an tuqdima ala ikhtilafiha to daga lokacin zukatan da suka lalace ba ta lalatattun zukata shi kenan sai su fara tunanin ya za su masu aikata wannan laifin wa bi miqdari takarrur wuqi'iha wa takarrur alhadith anha tasiru mutadawila gurgudan yadda za su tuka faruwa kuma ai ta yadawa gurgudan kuma yadda za ta karuwa kuna tana faruwa kuna ba da labarin kuna yadawa tana ta karuwa kuma wanda shine abin da muke gani a cikin al'umma kullun abin karuwa yake saboda kullun ƙara promoting din sa ake kullun ƙara labarta shi ake malaiti hada ila ma fi isha'atil fahishati min lihaqil adha wa dhurr bin nas dhurran mutafawita al miqdari ala tafawut al akhbari fi sidd wal kadhib ce wannan tare da abinda kuma yake biyo baya ya cutar da mutane ta hanyar ya yaɗa irin waɗannan mummunan labarai abinda zai biyo baya ya cutar da mutane kowa gurgurin ya zai cutu wanda muka yi bayani a yadda mutum da matarsa wani abu ya haɗa su ta kai shi ƙara ko kai ta ƙara aka zo aka yaɗa zai cutu ya'yansu za su cutu danginsu za su cutu duk wani mai alaƙa da su shi ma zai cutu kamar yadda madina gaba ɗaya aka cutu yayin da wannan abu na ƙasafi da aka yi wa na aisha radiyallahu ta'ala anha ya faru shi ne Allah ce wallahu ya alamu wa antum la ta'lamu Allah yana sane ku ne ba ku sani ba wato anan da Allah subhanahu wata'ala ya ce innal ladina yuhibbuna yuhibbuna suke so an san soyayya daga zuciya a zuciya ta tun da abu ne a cikin zuciya ba lalle ne mu mun san da yayi a cikin zuciyarka ba ba mu san abin da yake cikin zuciyar wani da wani ba ta yiwu akwai wannan abin a cikin zuciyarsa na yana son ya ga irin wannan alfashin tana yaduwa to mu ba mu sani ba Allah ya sani in mu ba mu sani ba wallahu ya alamu wa antum la ta'lamu in mu ba mu sani ba to shi Allah ya sani kuma shine wanda zai yi wannan sakamako mu mukan iya ganewa ta hanyar alamomi da zamu gani ko ta hanyar faruwar abu daga mutum mu ga ya faru ko yana take take zai yi a lokacin ne zamu iya sanin cewa eh yana da wannan abun a ransa amma shi Allah subhanahu wata'ala baya jiran wata alama alimu bi zati sudur ya san abin da yake cikin tsirata ko ka faɗa ko ka faɗa a gurin sa duk ɗaya ne in ta jihar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa ko ka bayyana magana ka kuka boye shi ya san sirri ya san ba abin da fi sirri boyuwa sawa'un alaikum sawa'un minkum man asarra wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar Allah subhanahu wata'ala dai ne a wurin sa da wanda ya bayyana magana da wanda ya boye ta da wanda ya ɓoye cikin dare da wanda ya bayyana kansa da rana duka a gurin Allah ɗaya ya alamu masu da masu walinu abinda kuka ɓoye da abinda kuka bayyana da Allah ya sani saboda haka shi ba abinda yake cikin ranku na san wato yaɗuwar alfasha ɗin nan ba zai ɓoye da gare shi ba tunda ko yana sani to babu shakka shi ne zai ɗau mataki akan masu wannan da waɗanda suke so da waɗanda suke aikatawa da waɗanda suke kagowa da suka mai da abin sana'a to Allah subhanahu wata'ala duk shi ne zai ɗauki wannan hukuncin na yi musu azaba mai radadi a nan duniya da yi musu azaba mai raɗaɗi a lahira lokaci ya yi za mu tsaya a nan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure kuma Allah ya sai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh